An bayar da tukuicin ne domin karrama ma'aikatan na Radio France International da 'yan ta'adda suka kashe lokacin da suke kan aikinsu na tattara labarai shekaru hudu da suka gabata a kusa da garin Kidal da ke arewacin kasar Mali. Shugabar kafafen yada labaran Faransa da ke yada shirye-shirye domin kasashen ƙetare wadda kuma ta halarci bikin da aka yi a birnin Dakar, Marie Christine Saragos ta ce bayar da kyautar na nufin cewa 'yan ta'adda ba za su iya hana ma'aikatan yada labarai gudanar da ayyukansu ba. Je pense que là, au bout de 4 ans, au fond, la, la bourse est devenue. Lallai a cikin shekaru hudu da suka gabata, an ci gaba da bayar da wannan tukuici, kuma hakan na a matsayin nuna wa 'yan ta'adda cewa har abada a za su taɓa sanyaya mana gwiwa ba. A cikin watan Fabrairu mai zuwa za a baiwa waɗanda suka samu kyautar damar samun horo domin ƙara ƙwarewa kan ayyukansu a Radio France International. an yi amfani da biyu ga watan nuwamba wato ranar yaƙi da cin zarafin 'yan jarida a duniya ne domin bayar da wannan kyauta tare da ƙarfafawa ma'aikatan yada labarai gwiwa a cikin ayyukansu